يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ranar da wani bai isa ya amfana ma wani komai ba kuma dukkan lamari na Allah ne shi kaɗai a wannan rana yana yin yadda ya ga dama ba wani wanda yake da wannan rana wanda ba shi ba